Mai rike da sarautar gargajiya na da damar kiran talakawa a fadarsa kuma yana iya da kansa ya tuntubi hukumar bariki domin samar da mafita ga wata matsala. Haka dai Hamza Asuman Bayero, kanto na Bambai cikin yankin tawa ya faɗa. Sarakan gargajiya abinda duk ya shafi gargajiya suke wakiltar lamarin a ƙasar Nijar. Sasantawar duk wani rishin jituwa ya danganta da iya ƙoƙarin da za su yi. Mai martaba kanto na Bambai sai ya ce. Ba ma yanke hukunci muna tattara ra'ayoyin masu shayayya ne misali gona ce mallakin wani sai an tambayi ra'ayin mutumin da yake da gonar zaka ji ya ce ya gade ta ne daga bangaren mahaifiyarsa a cikin al'ada idan haka ta faru sai a duba a baiwa mutumin haƙinsa da mun tattara bayanan doka ta ba mu damar shirya takardar gabatarwa ga kotu su ne mafakan gargajiya wa'annan sarakan gargajiyar a kiyasin sai yadda a hukumar ƙasa mai kula da kare 'yancin ɗan adam a ƙasar Nijar. Sarakan gargajiya suna iya kasancewa kusurwa tsakanin jama'a tasu da gwamnati kenan suna tsumu-tsumu cikin fadika tashin kokowa ga kare 'yancin ɗan adam in ji Amadu Alishina kurgeni babban sakatarin hukumar cndh an tanadi horarwa ga jami'an gwamnati da waɗanda ba na gwamnati ba kamar sarakuna 25 duka shekara bisa rawar da suke takawa a matsayinsu na jami'an polisi na karkara domin tabbatar da zamantakewa ta gari da tsaron al'umma da dukiyoyinsu ci gaban da aka samu mafi yawan sarakunan wannan zamani sun je makaranta don haka abun ya zo mana da sauki ça a été très pour nous. A wanga zamani yawaitar shara shari'ar gargajiya da aka sani can da ta ƙaura. Ba a sake zancen abin da aka saba da shi a lokacin baya da muke matasa muke jin ana cewa akwai gidajen tururuwa da ake yanka mutane. Yanzu abin ya ƙare abu ne da ba za a taɓa maimaita shi ba. A takaice ƙarfin mulkin sarakan gargajiya ya ɗau launi irin na hukumar zamani.